Uh, assalamu alaikum sunana ayatullahi ta google president kamar yadda kuka sani duba da wasu 'yan uh, abubuwa da suke ta dan faruwa wanda ya kamata a ce koya yana fito na ba da shawara domin idan harbi ne ni an harbe ni kuma na riga na warke kuma har ya wuce to ina so in bawa 'yan bayan mu shawara na farko zan fara daga kan youtubers masu managing waɗanda suke managing wanda suke harkar management na harkar online na youtube wato na farko sai kun saka tsoron allah a karan kanku kun bar munafurci mu daina munafurtar junan mu hanni mu daina yadda in an samu sabani ko an samu matsala da wani mutum daya ya zama ka zama makasudin kunna wata wuta wacce kai ma ka san ba haka bane kawai dan kana tunanin samun ka domin idan ba za ku manta ba duk abin da ya faru da waninka ka ka ji daɗi to kai ma wata rana kana zaune zai same ka hakan shine aya kusa akan mutuwa yau in wani ya mutu ka masa addu'a kai ma wata rana zaka mutu wani ya maka da haka wannan shine kwatance mafi kusa da ku. so sai in dawo kan mawaƙanmu na kannywood ko ce mawaƙanmu na northern nigeria so akwai wani abu da yake faruwa wanda ya kamata a ce kuna mana adalci zaka za ka ga mutum ya tsaya tukur yana manajin din mawaki mawakin nan in sakon sai je duk inda ya je da duk abin da ya samu kai mai manajin din shi ba za ka taba jin a ranka kana so ya baka wani abu ba ba za kuma ka rinka expecting dan ya samu kuɗi ta sanadin wani abu da kuka haɗu kuke yi ya wannan ɗinka ba amma wasu na zagaye da shi suna nan suna zuba ido akan abin da kake samu kuma har a kai masa magana wa shi ma ya yadda ya manta zai je guri ya kwashe manyan kuɗaɗe kai kana nan kana ta fama watakil ɗan abin da kake samu hayas ba wata canal ɗin mawaƙi da ta taɓa haɗa dala dubu biyu babu ita in dai waka kake ɗora babu wacce ta taɓa haɗa dala dubu biyu nawa kuɗin yake in ka ɗauki wata ma zaka ka ga ɗari dala ɗari ce wata dala ɗari biyu ce wata ɗari da hamsin wata ɗari uku me nisa ita ce mai ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai amma lokacin da ake samun kuɗin kuma ana aiki wanda idan ka ɗauka ka ga shi wannan wanda ya aikin idan da za a zazzage a ci biyan shi za ba za a iya biyan shi ba so abin da ya sa ne wannan maganar ni yanzu bana manajin kowa ba youtube channel ɗin kowa a hannuna musamman mawaki akwai dai waɗanda suke hannuna su kuma ba na mawaka ba ne dalili na san su ne waɗanda suke kusa da wasu mutane wanda da an zo an faɗa abu sukan iya ɗauka ko kuma wasu sukan iya tsayuwa tsayin daka dan su ga sun tabbatar da wani abu to ya kamata mawakan mu ku gane babu wani mawaƙi da yake iya rike kansa a harkar online sai yana da manaja wanda yake kulan masa da abubuwansa da haka ya zama na kuna waɗannan manajojin adalci ta sigar kau da kai daga ko me za a gaya muku abu akan abin da suke samu idan kuma za ka kai idan ka nan to za a zo ba kai ba shi kai ka faɗi shi kuma yana nan domin shi kwakwalwarsa ce kai kuma naka ka kawo asa ne gaskiya a kiyaye ko kuma in ce a kula